This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a takwas ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. To baba shugaba Biden ya yi kira ga majalisar wakilan Amurka ta sahalewa karin tallafin soji ga Ukraine yayin jawabinsa ga al'ummar kasar a daren jiya Alhamis. Rasha ta ce ta dakile wani yunkurin tada bam bayan da dakarun tsaron kasar ce ta kashe ta harbe wani dan belarus har lahira daga karshe kasar sweden ta shiga kawancen neto a matsayin memban kungiyar na 32 kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban amurka joe biden ya bayyana wa amurka irin halin da kasar ke ciki musamman game da tattalin arziki da kuma tsaron kasa da musamman akan tsaron iyakan kasar su dama haka yan adawa dole dama aikin adawa kenan su sa jama'a masu masu zaɓe su saka shakka a zuciyar masu zaɓe akan abin da shugaban Biden ke faɗa kenan wa Amerika ya zama da cewa sun ci tun da su ma akwai masu goyon bayan su. Kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan nemo mafita game da matsalolin tsaro da tsadar rayuwa a Najeriya. muna kuma dauke da nasihar juma'a daga sheikh zurkar naini babban limamin masallacin enugu central mosque muna kuma dauke da wato bayan wannan za mu kawo muku wato cikakkun labaran duniya amma da farko za mu fara ne da shan kashin farko na labaran masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden ya bude jawabinsa ga al'ummar ƙasar akan halin da kasar ke ciki a daren jiya Alhamis, inda ya jaddada abin da ya ayyana da demokuraɗiyya na fuskantar barazana a fadin duniya. Sannan ya yi kira ga majalisar kasar ta sahale a kan tallafin soja tallafin soji ga Ukraine don kare kanta a yakinta da Rasha. Da yake jawabi ga 'yan majalisar kasar Biden ya ce ya zama wajibi mu tinkari shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun ƙi sahalewa wata bukatar ƙarin tallafin soji na dala biliyan 95 na tallafin jin kai a ƙasashen waje ciki har da tallafin soji ga Kiev na dala biliyan 61 don kare kanta daga har-haren Rasha. ya ce sakona ga shugaban rasha vladimir putin wanda nake da daɗaɗɗen sanayya tsakshi ba za mu janye ba ba za mu rutsina ba biden ya faɗa shugaban ya kuma jinjina wa kawancen neto wanda ya ayyana da kawancen soji mafi girma da aka taɓa samu a faɗin duniya gwamnan jihar kaduna ubasani ya yi alkawarin ceto dukkanin ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka sace a jiya alhamis gwamnan ya bayyana haka ne yayin ziyarar gani da ido da jaje da ya kai ƙauyen kuriga inda 'yan bindiga suka sace sama da 'yan makaranta 200 yayin da suke shirin shiga aji. ba yaro da zai bace in Allah ya ko kafin zo wurin nan na yi magana da National Security Advisor shugaban security na ƙasa wato Malam Nuhu Rubadu kuma a yanzu haka ana nana kokari jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu da da nan dukkan su gida duk abin da za mu yi in ya kama in zo ku riga ne kullum in zo na da ku za mu yi Allah ya domin ita gwamnati amfanin ta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in Allah yadda za mu yi a mu ga cewa mun nemo haƙƙin al'ummar mu gabaki ɗaya. Hukumomi sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da akalla ɗalibai 287 ya kuma kasance hari na da garkuwa da ɗalibai karo na biyu da aka yi a arewacin Najeriya a baya-bayan nan. dakarun tsaron kasar rasha fsb ta faɗa a jiya alhamis cewa ta harbe wani ɗan ƙasar belarus har lahira wanda a madadin ukraine ya yunkurin tarwatsa yunkurin tarwatsa wani bam a ginin gwamnatin rasha a yankin karelia da ke arewacin ƙasar hukumar ta fsb ta ce mutumin ya yi yunkurin amfani da wani bam ƙirar gida kirar gida domin kai hari a birnin olonet wanda ke da tazarar kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland hukumar ta kafa wani bidiyo wanda ke nuna wasu jami'ai yayin da suka tunkari wani gini a yankin sannan kuma aka ji karar bindiga daga bisani kuma aka gagawar wani a ƙasa nan take ukraine bata ce uffan ba a hukumanci a game da aukuwar lamarin To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A jiya dare shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa akan hali da ƙasar ke ciki a karo na uku tare da jaddada manufofinsa ga Amurkawa. batun tsaron kan iyakan kudancin wato kasar amurka da kasar mexico ne shine abin da ya dauki hankali a wannan wato jawabin nashi malam aminu yakubu lame dan najeriya ne kuma da daɗin mazaunin nan amurka wanda yake sharhi akan siyasar amurka ya mana fashin baki akan jawabin na shugaba joe biden yana mai cewa gaskiya ya kokari saboda ya duk yadda ake tsammani abin da ya kamata ya din ya yi a ra'ayina da ya fito wato ya na farko ya faɗa mutu amerikawa abin da ya yi tun da ya shigo gwamnati ya gyara tattalin arzikin ƙasa wato bisa ga yadda ya ɗauka tun da lokacin da ya shigo kusan shekara uku da wani abu da suka wuce saboda akwai da covid tattalin arzikin ƙasan yana lalacewa to da ya zo kuma gaskiya ya gyara tun da yanzu ka duba abubuwa suna da gyaruwa sosai ya yi wato an samu ayyuka sabbin ayyuka kusan miliyan goma sha biyar a kasar rashin aiki wato unemployment ya sauka kusan shekaru hamsin da suka wuce ba tun bayan kusan shekaru hamsin suka wuce ba za ganin wato yadda ayyuka ke samuwa ba kamar na wannan shekara. To amma lokacin da ya ce ya yi kokarin samar da sabbin ayyuka wurin miliyan goma sha biyar naga bangaren 'yan adawa sun yi wani ihu suna abin nan kana ganin suna shakkan abin da yake faɗa ne? to dama haka yan adawa dole dama aikin yan adawa kenan su sa jama'a masu masu zaɓe su saka shakka a zuciyar masu zaɓe akan abin da shugaban Biden ke faɗa kenan wa Amerika ya zama cewa sun ci tun da su ma akwai masu goyon bayan su dole ne su dama aikin su babban aikin su kawai su tabbatar cewa sun saka wannan shakka din akan abin da yake faɗa. To ya kaji jawabin da ya yi game da tsaron ƙasa musamman ma game da tsaron kan iyakan kudancin Amerika. ya faɗa musu gaskiya ba sani ba watakila da masu sauraro wato wanda suka wanda suka gani akwai wannan sanata daga wato daga alabama ko akansa ne shi ne shugabanci yan republicans wajen kwamitin da suka shirya sha'anin tsaron kasa din amma sai daga karshe kusan duk sun shirya sun samu daidaita tsakanin republicans da yan democrats amma donald trump ya shiga tsakiya ya hana su ya hana yan republicans goyon bayan wannan wato shirin na tsaron kasa, musamman na tsakanin america da da mexico to ya kaga wakana tun da sun san ko shi wannan mutumman shi wannan senator republican sun abin ya ba shi haushi tun da duk an shirya sai yawanci kuma za ga cewa suna goyon bayan shi wannan shirin amma dare ɗaya rana daya uh, trump ya shiga tsakani ya hana yan republicans goyon baya abin Ah, kamar yadda ba da yake faɗa ya yi ne kuma shi ma saboda ya samu abin da zai yi magana ah, wato wajen campaign ya ce Biden ya ki tun da alamu musamman yadda wannan sinita yar Alabama ɗin take mai da martani abin da kawai za su za ta magana kenan a kai. To ya kake ganin um, martanin da su 'yan adawa suka yi wanda ita ah, sanita na Alabama ta fito ta yi magana a kai game da batun kan iyaka? to ai yanzu din ai yanzu haka ma abinda ina ina ina sauraron wato bayan mai da martana take ba sun sun dauki abu ne kalilan wanda yake su ba su ga laifin su ba kuma dama masu goyon bayan Trump din ba su ga laifin su ba tunda su suka hana da yanzu watakila wato shugaban Biden ya riga ya sa hannu ma kan yarjejeniyar tunda kamar da na ce kwamiti ne da 'yan Republicans da 'yan democrats suka zauna suka sasanta a kan cewa ga yadda za su wa ga matakan da za su dauka to amma trump ya hana su sai da aka zo karshe abin trump ya hana su kuma dole suka kamar yadda kowa sani yanzu wato party republicans yan na trump ne kawai saboda sai abin da ya ce to kada ganin talakan amerika zai ga kaman ana yin manufofi da za su taimaki rayuwarsa duba da irin jawabai da shugaban ƙasa yi. Eh to ina ga a gaskiya ya yi ƙoƙari wajen kamar yadda ce farfadowa da tattalin arziki amma abu ne wanda yake zai ɗauki lokaci kafin talaka ya fara gani a wato kamar albashin da yake samu ya fara gani kamar in ya shiga kanti wajen sayan kayan abinci wato kayan tsalen kayayyaki ya faɗo tunda 'yan kasuwa daman duk da cewa akwai wayannan shirye-shiryen kafin abubuwan wato saukin ya sauka zuwa ga talaka zai ɗan ɗauki lokaci. To madalla Aminu Yakubu Lame ɗan Najeriya mazaunin nan Amerika ke dai mana wannan sharhi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya jiya alhamis ne kawo karshen shekarun da kasar sweden ta kwashe a matsayin 'yar ba ruwa na tun bayan yakin duniya na biyu sannan ta zama mamban neto na 32 yayin da babbar kungiyar kawancen sojin kasashen yamman take tunkarar shekara uku tun bayan mamayar tun bayan fara mamayar rasha a ukraine firaministan sweden alf christensen ya kai ziyara washington inda ya hadarci wani taro da aka gudanar don marabtar kasar da ke yankin nordic cikin kawancen neto a hukumance wanda aka yi a ofishin harkokin wajen amurka biden ya shaida a cikin wata sanarwa cewar a sa'ad shugaban rasha vladimir putin ya fara mamayarsa a ukraine a 2022 ya yi zaton cewa zai raunata karfin turai sannan kuma ya rarraba kawo kan neto sai dai kuma sabanin haka a watan mayu na 2022 sweden da finland kawayenmu na kud da kud masu jajirtattun sojoji sun kafa tarihi bayan da suka bukaci shiga kawancen neto kuma yanzu dukkaninsu sun zama 'yan kungiyar a ƙarshe sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya alhamis ya yi kira da a tsagaita buɗe wuta a sudan domin musulmai su samu damar gudanar da azumin watan ramadana cikin lumana yana mai cewa lokaci ya yi da manyan janar-janar ɗin da suke gaba da juna za su ajiye makamansu a daidai sa'ad da matsalolin kan da ake fama da su a ƙasar ya kai wani mataki mai munin gaske ya ƙara da cewa kamata ya wato daina kiyayya tsakanin kasashen biyu domin zai haifar da zai kai ga tsagaita buɗe wuta baki ɗaya a faɗin ƙasar sannan kuma ya yi shimfiɗar da al'ummar sudan za su samu zaman lafiya mai ɗorewa ya ce haɗin kan ƙasar na cikin barazana kuma akwai manyan haɗuran wato halin da ake ciki ka iya haifar da rashin kwanciyar hankali a yankin kama da wato daga yankin sahel zuwa kuryar afirka da bahar maliya a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manu Tuma Dalla kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Manuniya. shugaban kasar Najeriya ta tabbatar da cewa tana sana akwai matsalolin tsaro da tsananin tsadar rayuwa kamar dai da kowane ɗan ƙasa ke iya gani kuru-kuru. Ba za mu taɓa gaya ma 'yan Najeriya cewa babu matsala ko wahala a ƙasar nan ba. Allah ya sani akwai matsala manya-manya ba irin wanda za ka tashi yau ba ne da matsala gobe ka warware. Matsaloli ne aka samu wanda yake suka taru sannan yau ta haifar da abubuwan da ake gani. Sai dai malaman da ke shirin shiga watan azumin Ramadan ɗin da za su gabatar da tafsir asirai sun ce za su mai da hankali ne wajen ganin ƙasar ta gyaru. Su faɗakar da mutane zanga-zanga ba cikin tsarin musulunci ba a son abdu abin da zai kawo fitina kaka kusa gare shi. A ba a nufin cewa malamai kada su suka amma kuma an kira malamai su guji harzuka mutane ga da abin da zai kawo ta da zaune tsaye. Game da raɗe-raɗe rataye masarautun da aka kirkiro a jihar Kanawa kuwa manyan 'yan siyasar kanan ne ke gaya wa duniya cewa al'ummar jihar kanan na matukar buƙatar waɗannan kujeru. na tabbatar maka mafiya yawa waɗannan mutanen da suka fito masarautar gaya da mutanen da suka fito daga masarautar rano da mutanen da suka fito daga masarautar karaye suna so waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke da masu sauraro dullu. Shiri na ɗari da sittin dindin cikin jerin shashiren manuniyan da kan zagaya ko ina don kalato muku labaru. Labarun kuma amma na tsananin tsadar rayuwar da ake gani a Najeriya yasa gwamnatin tarayya ta ce babu yadda za a yi tana ji tana gani ta yi wa 'yan Najeriya shiru. Mai baiwa mataimakin shugaban ƙasa shawarar karkokin siyasa Dr. Kim Baba Ahmad Muhammad ya tabbatarwa da manuniya cewa matsalolin da ake ganin ana fama da su a Najeriya fa sun taru ne shekaru aru-aru. Akwai shirye-shirye da yawa wanda wannan gwamnatin take yi. Ɗaya daga ciki shine ba za mu taɓa gaya ma 'yan Najeriya cewa babu matsala ko wahala a ƙasar nan ba. Wannan ba zai yi ba. Allah ya sani akwai matsala manya-manya da na rashin abin da za a ci da na tsaro da gyara tattalin arzikin ƙasa kowa ya sani. Mun zo mu yi ma malamai waɗanda za su yi tafsir waɗanda ake ji ake ganin girman su na ɗaya su gaya ma jama'a abin da suka gani fi sabilillahi na biyu su taimake mu su ba jama'a hakuri wannan matsalolin da muke da shi ba irin wanda za ka tashi yau ba ne da matsala gobe kawar wane ta sannan irin waɗansu abubuwa da muke gani 'yan kwanakin nan kaga an ce a fasa mota ko a fasa shago a ɗiba ba halal ba ne ba mu ce kada a ce ma jama'a akwai matsala ko ko a ce akwai inda shugabanci bai daidai ba wallahi najeriya na cikin matsala amma mun daɗe ana fafakewa ramin da muka fada a ciki fitowa daga ramin da aka dade ana hakawa shine muke so mu fito kuma fadawa rami ya fi sauki da fitowa. shi ba ku ganin lokaci ya a manta da magana waye jawo matsala kawai a dushi neman magani ba mu tsaya a ce akan tarihin da ya kawo abin ba amma kowa ya sani tattalin arzikin kasar Najeriya ba yau ya lalace ba ba jiya ya lalace ba to gyaran ne ba zai yiwu a yanzu ba sai ka fahimci inda aka barnan ta fito karamin ministan noma da samar da abinci a Najeriya sanata Sabi Abdi. abdullahi kuwa cewa yake a gwamnatin tare najeriya ta yi nisa wajen haɓaka harkokin noma da samar da sabbin dabaru to alhamdulillah lallai an zo ai musu bayani bayani bisa cin bisa kan abubuwan da muka riga muka fara yi a takaice mun san wannan karancin abincin da ake samu matsaloli ne aka samu wanda yake suka taru sannan yau ta haifar da abubuwan da ake gani to mun nuna musu lallai wayannan matsalolin mun tantance mun fahimce su kuma a namu bangare muna nan muna kokari mu ga yaya za a yi a haɓaka aikin noma na shinkafa da masara da rogo sannan kuma shirin da muke yi na noman damana da ke gabatowa inda kuma aka yi bayani bisa matsaloli misali taki yadda dalilin da ta ke tsada abu ne wanda kasar nan take da albarkar shi amma ana sai da ita cikin din kasar waje to shi yasa ya yayi tsada kuma an kawo watan kokari da muke yi na duban yaya za a magance wannan matsaloli sannan a ƙarshe maganar batun tallafi da aka ce a bayar na abinci muna nan muna tantancewa don shi ma a fito da shi don a samu a raba ma 'yan Najeriya. Ganin gangar gangarar shiga watan azumin Ramadan ya sa majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta kira taron tattara malaman Najeriya ta ce babu yadda za a yi malaman su zauna zaman zuru. Babban sakataren majalisar a tarayyar Najeriya Malam Nafi Baba Ahmad ya ce majalisar ta tattara malaman addinin ne don ganin sun taimaka wajen kashe dukkanin wata wuta da ake ganin tana nema ta ruru. Matsalar tsaro da hauhawan farashi da yanayin tattalin arziki ya jefa 'yan Najeriya. da matakan da mu majalisar mu ta dauka na tuntuban shugabanninmu mu muka zaɓe su a tsari na musulunci shugaba shine turawa suka aro public servant sayyidul qaum khadimuhu shugaban al'umma ba wai mai gidansu bane da zai tattara kuɗin al'umma ya sa a jihu sai yanda ya ga dama ko kuma ya dinga ce musu kai kaza kai kaza so mun tattauna da su mun ba kuma ba su shawarwari akan matakan da muke gani ya kamata su dauka ana nuna musu abin da suke bai isa ba saboda a gaskiya duk wanda dan Najeriya hatta mai halin ma sai ka fara tunanin alhamdulillah wanda bai da halin wani irin hali ke ciki tunda kowa na ji a jika. Wasu na cewa kamar wannan kiran malamai ah, wani tsari ne ila za a gaya musu su iya bakin su. Kuna so ne malamai su kiyaye kan magana irin halin da ake ciki ko kuna so su tausasa talaka ne? Wato ba mu son a tausasa talaka kuma muna son malamai su faɗi gaskiya. amma gaskiya su sani al'ulama an biya. dan ko za ka yi nasiha ne ai akwai koyar yadda addinin mu ya koyar da mu ko kuma mun kira da babban murya cewa su faɗakar da mutane zanga-zanga ba cikin tsarin musulunci ba a son abdu abin da zai kawo fitina ka kusa gare shi sai dai kuma mataimakin shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musuluncin a Najeriya Dr. Bashir Aliyu daga jihar Kanawa ya ce taron majalisar baya nufin wai ko da malamai sun ga an sauka daga kan turba su yi shiru a ba a nufin. kafin cewa malamai kada su suka domin kamar ɗaya daga cikin abin da aka yi shine kan cewa in gwamnati ta ɗauki wani mataki na janye tallafi to dalle kada ta yi haka har sai ta san ta shimfiɗa abubuwa waɗanda zai rage raɗaɗi ga wato talakawa da marasa karfi saboda haka an kira gwamnati akan ta yi abin da ya dace amma kuma an kira malamai akan cewa su guji wato har zuka mutane ga da abin da zai kawo wato ta da zaune tsaye saboda shi ta da zaune tsaye ba abin da yake haifarwa sai ta da kara ta da zaune tsaye amma wannan bai nuna kan cewa wato ana da ra'ayi da za a janyo hankalin gwamnati kan ta gyara wani abu ko ta wani abu kan cewa ba za a faɗa ba amma dai a yi shi cikin wato tattaunawa da hanyoyi waɗanda suke ba za su fita daga doka ba kuma ba za su kai ya zuwa ga tashe-tashen hankali ba wanda ba abin da yake haifarwa illa lalacewar al'umma baki ɗaya da ƙasa baki ɗaya game da cacar bakin cire masarautun da tsohuwar gwamnatin jihar Kanawa ta gandu da ta kirkiro kuwa tsohon da masarjan tare Najeriya sanata Mas'ud El Jibru Doguwa ne ke cewa kada da gwamnan jihar Kano ya daka ta shawarar wasu tsiraru. Mahmud ina son faɗa maka magana kirkiro waɗannan masarautu ba wani abu ne sabo ba. Kuma mu ta cewar ganduje ne ma yi mana su saboda siyasa ba saboda tun zamanin wakilci irin na su saba kinzo muke ta fafutukar mu samu jihar Tigana kuma duk inda muka je muna tafiya ne da maganar neman sarakuna guda uku sarkin gaya sarkin rano sarkin karayi saboda haka duk wanda yake kokari in saka mai girma gwamna abba kabir akan tafarkin cewa izo in rushe masarautun nan to ina roƙon mai girma gwamna da iduba harkar ta siyasa ba kawai wata kungiya dan ta zo ta ce ita ba ta so a kirkiro masarautu ba ta so a yi kaza a yi kaza sannan gwamnati ta zo ta ce za ta zauna akai ba ta zauna ta yi lissafi ta yi la'akari da abubuwan da ka iya biyo baya ina tabbatar maka mafiya yawan waɗannan mutanen da suka fito masarautar gaya da mutanen da suka fito daga masarautar rano da mutanen da suka fito daga masarautar ƙaraye suna so domin akwai abubuwa da dama waɗanda sun koma ana yin su a can wadda da can sai an zo kano ake yi. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya gashi kuma babu damar yin wuru-wuru. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da shida ne su yi sallamar sakin kujerun da ake ganin dama da su ne suke ta faman daru. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni injiniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da bayanai akan dukkanin abubuwan da kan faru ni isa lol ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya To a gaida na ikara sai ka kara kara muna manuniya nan gaba insha Allah yanzu kuma ga nasihar juma'a. Allah. suna na abdullahi balalau alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala na muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi isanin ila middin annabi ya ce duk wanda ya yaƙi saboda kabilanci to baya cikin al'ummata kenan musulmi ya ɗauki makami ya kashe musulmi dan uwansa bai cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗansu ne kawai suke so su yi amfani da wannan dama su jefa wannan kabilanci don kiyayya da gaba ya shiga tsakanin al'umma ana kokari a haɗa tsakanin hausawa da fulani hausawa da fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran kananan kabilu in za su yi fada sai su ce suna fada da hausa fulani nan kuma ana so a hada hausawan da fulani fada wanda dukkanin su musulmai ne da haka wayannan abubuwa da yake faruwa ya saba karantarwar addinin musulunci hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su manzo Allah ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata saboda haka sai musulunci bai yadda ba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba ɗaya ba saboda haka ina addu'a Allah ya sa al'umman musulmi duk inda suke su zama sun yi karatun addini don su gane matsayin addinin musulunci Allah ya halicce mu kabila kabila ƙasa ƙasa dangi dangi don mu san juna wanda ya fi daraja da kima a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah inna inda indallahi atqakum to mu ci gaba da roƙon allah allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu najeriya lafiya zaman lafiyar najeriya shine zaman mu lafiya idan najeriya ba ta zauna lafiya ba babu shakka ba za mu zauna lafiya ba saboda haka ina fata su kuma hukumomi za su tsaya duk waɗanda aka samo su da hannu a cikin waɗannan rikita-rikita aka gano su suke kunna fitina rashin zaman lafiya to a kama su a hukuntar su domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah so da yawa ana samun sakaci a samu masu laifi a ƙi hukunta su wannan ƙara ba da lasisi ne ga masu son su yi laifin cewa ku yi ko kun yi ba abin da za a muku To da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya bude jawabinsa ga al'ummar Amurka kan halin da kasar ke ciki da daren jiya Alhamis inda ya jaddada abin da ya ayyana da demokuraɗiyya na fuskantar barazana a faɗin duniya sannan ya yi kira ga majalisar kasar ta sahale wa ƙarin tallafin soji ga Ukraine don kare kanta a yakinta da Rasha. Gwamnan jihar Kaduna Ubasani. Sani ya yi alkawarin ceto dukkanin ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka sace jiya alhamis gwamnan ya bayyana haka ne yayin ziyarar gani da ido da jaje da ya kai ƙauyen kuriga inda 'yan bindiga suka sace sama da 'yan makaranta 200 yayin da suke shirin shiga aji dakarun tsaron kasar rasha fsb ta faɗa a jiya alhamis cewa ta harbe wani ɗan ƙasar belarus har lahira wanda a madadin ukraine ya yi wato ya yi yunkurin tarwatsa wani ginin ya tada wani bom a wani ginin gwamnatin rasha a yankin karelia da ke arewacin kasar hukumar ta fsb ta ce mutumin ya yi yunkurin amfani da wani bom da aka kera a gida domin kai hari a birnin olonet wanda ke da tazarar kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland jiya alhamis ne ya kawo ƙarshen shekarun da ƙasar sweden ta kwashe a matsayin 'yar ba ruwa na tun bayan yakin duniya na biyu sannan ya ta zama mamban neto na 32 domin masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan shiri na safiya idan ku allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri idan allah ya yarda yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato mr kevin Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama amma kada ku manta a shirinmu na rana za ku ji wasu shirye-shirye da za mu gabatar muku musamman ma akan wannan tsako ko kuma jawabi da shugaban Amurka ya gabatar amma kafin nan daga nan Washington DC muke sallama da ku a huta lafiya.